to sai dai kuma yanda da ma ake cece kuce game da kowa ya mallaki waɗannan kuɗaɗe yanzu haka kungiyoyi da masana na ne da martani tare da yin kira ga shugaba Buhari da ya bayani ga 'yan Najeriya game da makudan kuɗin da hukumar EFCC ta gano Honorable Abdullahi Frembe da ke zama tsohon kwamishinan yada labarai na jihar Adamawa ya ce ku akwai abin duba game da waɗannan kuɗaɗe. A yakin da ake da cin hanci da rashawa yana ɗaukan wani salo mene yake ɗaukan wani salo duk wani abu da ake yin shi idan an ga cewa wannan yana kusa da gwamnati to kokari ake a batar da shi yanzu abin da yake faruwa na kuɗaɗe da aka samu a koyi wannan kuɗi ya zo da tuhume-tuhume daban-daban har wajen mutum uku daga ƙarshe dai an zo an samu akwai wanda shi ma yana kusa da gwamnati an ce shi ma yana cin waɗannan abubuwa din sannan hukumar NIA ta zo ta ce wannan kuɗi nata ne to in ma haka ne in ma ba haka ba amma na tabbatar maka da cewa wannan abu da ake yi idan kuɗin nan yana na kusa da gwamnati ne za a zo a bata da al'amarin ba za mu saman ina ba za mu ɗan ƙasa ba za mu san ina abin ina al'amarin ya kwana ba to saboda haka mu dai muna kira ga hukumar da take kokarin yaƙi da cin hanci da rashawa ta bi diddigin wannan abun ta gaya wa 'yan ƙasa kuma ina aka tsaya ina za a tashi wani hukunci ake kokarin yankewa akan waɗannan abubuwa har yanzu mu kuma muna kallon waɗannan abubuwa wani kallo na daban ana jin hankalin yan ƙasa ana kokarin mai da shi zuwa wasu wurare mai da zuwa wasu wurare kamar ina shine an bar zancen abin da shafi kiwon lafiya an bar zancen abin da shafi aiki maganan gona wasu yana ma danganta wannan lamari da sato kasa kasin da ke faruwa game da batun tabbatar da Ibrahim Mago a matsayin shugaban hukumar EFCC lamarin da ake ganin akwai hannun wasu na kusa da shugaba Buhari batun da Malam Umar Dankano da ke zama mataimakin shugaban kungiyar 'yan jaridu ta Najeriya NUJ waje ya ce kamata ya gwamnatin kasar ta fitar da jama'a daga cikin duhu a daina boye-boye game da ma wanda ya mallaki waɗannan kudade. ko da ko yana cikin gwamnati ne. Kuɗi ne an yi ne sace su Allah ya tona musu asiri. Amma wasu masu gani kamar cewa ana so gani cewa watakila a ko su da suke cikin gwamnatin watakila kudade. Idan su ma suna cikin mulkin nan to bai kamata ma a ce wani magana rufa musu asiri ta so ba yanda ake tona musu sauran su ma 'yan Najeriya ne muna da haƙƙi kai a tona musu asiri. To Baba Buhari muna mashi kira cewa kada ma a ɓata lokaci na wani magana wani rufa masa asiri don idan ka ce za ka yi zaɓe wajen faɗan to lallai Allah ma ba zai ma baka nasara ba amma idan ma akwai 'ya'yan jam'iyya ko kuma 'yan wanda suke cikin gwamnati su ma 'yan Najeriya ne a tona musu asiri yaƙi da cin hanci da rashawa na mako cikin kudurin gwamnatin Buhari wanda kuma da alamun kwalliya na biyan kuɗin sabulu a yanzu ko da yake akwai buƙatar katin talazo kamar yadda malam Yakubu Musa Ubake gargadi ne sha wannan kuɗin hukumar abin nan ne to mutane da to ma kuɗin abin me yasa tsakanin su ejensi sun guda biyu ba su ba su yi proper communication ba ba sai an gano kuɗi wannan yanzu ya ba namu ba ne na wayan ne sannan kuma ya ce mun gaya musu ne ka su ɗau mataki ka ɗau mataki duk wannan ba zai taimaka ba yana yana zub da mutuncin mutuncin Najeriya a gaban a gaban duniya in ma kudin wayannan ne ka ko EFCC su su su kai da sun yi duk abin da ya kamata su su sanarwa wanda ya kamata sanarwa don a dakatar da abin amma abu ya riga bayana ga duniya sannan a zo kuma a cewa kudin mutane za su kama ana wani rufa rufa ne kamar kudin wani ne ake so a yi ma kudin hukumar ne abin hujja ma da mutane ne yasa ba za ta ajiye a central bank ba duk lokacin da take bukatan kuɗin ta sai ta je can ta ɗauka amma ta ɗauko ta kawo wani ofis me yasa ba za ta kai ofishin ta ba inda akwai tsaro sannan ku ce kuɗin na an cire su tun lokacin da na wajen shekara biyu me ake da su a yanzu ga suna ana ta yawo da su ubu a kai na sai ya nuna kamar wani ne in ma kuɗin hukuma ne ya nuna kamar wani yana soya ya tsere da kuɗin ne efcc kuma ta hango shi ta ta kama shi koma da menene yanzu ko yan najeriya sun zura ido da kuma kasa kunnuwa domin sanin halin da ake ciki game da wannan badakala ibrahim abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.